alkalman jiya lahadi biyar ga watan afrilu sun yi nuni da cewa mutane 184 ne suka kamu da cutar coronavirus a jamhuriyar niger yayin da mutane goma daga cikinsu suka rasu sannan a karon farko an sallami mutane goma sha uku da suka samu waraka daga wannan cuta cikin su har da wasu fitattun mutane irin su mataimakin shugaban majalisar rokokin ƙasa irosani kwanaki kaɗan bayan barkewar annobar covid-19 a niger masu amfani da kafafen sada zumunta sun yi ta korafi a game da rashin jin labarin wani ɗan ƙasar da ya samu waraka daga wannan cuta saboda haka bayyanar wannan labari a yau babban albishir ne ga jama'a kabiru isa na daga cikin masu ayyukan faɗakarwa a kan annobar corona mun yi murna matuƙa da shan daɗi da ganin cewa da mun ka samu labari daga minista na kiwon lahiya na nijar da cewa cikin 'yan nijar waɗanda a can kame da wannan ciwo mutum goma sha uku sun samu warkewa kuma yadda ministan kiwon lafiya ya faɗi da nan zuwa lokaci kaɗan waɗanda a can insha Allahu suna bisa ga hanyar warkiya kuma za su e, koma a cikin yallansu ma'aikata na kiwon lafiya e, muna ba su koyon baya game da wannan faɗika tashi da suke yi na ganin cewa al'ummar Nijar ta samu lafiya a kan wannan ciwo muna kira kuma ga 'yan ƙasa duka gaba ɗaya su yi hankuri su ci gaba da kulawa da waɗannan matakin ne da an gabada na kiwon lafiya da matakin da kuma da gwamnati ta ɗauka akan kare wannan cuta. Sanarwar ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta kara da cewa kawo yanzu mutane 161 ne ke kwance a asibiti sanadiyar wannan annoba abin da ke fayyace tasirin matakan da aka shimfiɗa a matsayin wata hanyar dakile yaduwar cutar coronavirus saboda haka ministan kiwon lafiya dr ilyasu idi mai nasara ya ƙara tunatar da jama'ar nijar mahimmancin baiwa likitoci haɗin kai don cimma nasarar wannan gagarumin yaƙi. il faut que les gens comprennent quand on parle de confinement ça veut dire pas que la personne est positive sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger